measuring then. na zuwa haka bari nake tambaya a bas kwana biyu ba kai ba a bas gaba ɗaya kun san abubuwa to ya aka kuma dama ina so biya gida ko zan wani da so na ɗan kuma sai na hange ki eh ta mm. ta ta a ce kawata da su ita Allah ita nake so da Allah kuma wannan Allah kuci ba ta kula wajen kun haɗa mu ne sun zan bayan zan yi ne da Allah ya sai shi sai gobe mm, sai gobe mun haɗa makaranta sai in gida ne ko mm, za ka ji sabo za ka ji sabo sai mun haɗu gobe kamar suna kan da nake kenan ka ba za ka ga wannan wasu ne wato na yi mamakin yadda aka yi na saukar kan wani ra'ayi nawa wanda na sa a zuciyata to amma da na yi tunani sai na ga cewa Allah shi shine almusawwir ma'ana mai ce al'amari yadda ya so don haka ba abin mamaki ba ne anisa ina so karɓi karbi abin da na je miki da shi kuma ki bani haɗin kai domin marayu rayu sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ni ne Salman Sadiq Abba makarantar nan babu wanda su kula su ko to kafin a kan mulki wahala yake kyakkyawar mata kuma idan kika tace ko ina makaranta ne na gan da nake to zan yi ladan su dan ma ga kina na rayu ne shiga tsakanin ya da ke dan kawai na yi musu magana ta gaisuwa to ta kai daga yau ko haɗuwa maka kika yi min magana to za ki gane kurai ni ba a kawo min warki balle wasu ƙananan maganganu salmanu da duk abba cikin ke ba amma duk kika bari jikin ke sanya ka shi nan sana abinci na cin tashin kuce kuma wai idan mutum yana da aboki hmm? idan mutum yana da aboki mm-hmm. na ce idan mutum yana da aboki sai suka bata yanzu ban gane ba ku rika yin eh, hausa yadda mutane za su fahimci al'amari hmm? ba ba kan fa aka fara bokon nan ba ya za ku rika mai da mace namiji aboki ko kawa kawai za ki ce mana ko ina son idan mutum yana da aboki suka bata zai aboki eh. ina ganin hanyar da zai muku daɗe ce in suka bata sai ta tira shi cewa ta saboda al'ada ma ba ke da da wani namiji idan ma abokin mace ba ballanta na kuma uwa uba a jini to mai dai suna soyayya su ne soyayya au anita yanzu kina nufin cikin soyayya ke cikin bai da nake nufi da ita ɗaya a mu ba wani mace da milarci awo Allah sarki hmm, hmm. jamila tana can tana soyayya sai kuma kina nan kina mata ciwon ko ana raba ki da kiwon akuya kina killata haihu me da ka riga miki a cikin gidan nan ba ki faɗa mu menene mutumin nan ya rage mana shi a cikin gidan nan to an yi sadakata kin da san cewa dakta ba shi ya haife ki ba kuma ya ɗauke ki ya rike mu matsayin amana a cikin gidan nan me baya mana kullum magana su ɗaya ba saurayi ba kawa ba saurayi ba kawa na safe daban na rana daban na yamma daban na kwanciyar bacci daban to kin sa kafafen shure in dai haka zaki ba za ki canja hali ba Anisa wallahi tattara ki zan yi sawunki a likafa can mai da ke ubanki dan ba za ki zo ni ki san ciwon zuciya ko hawan jini ba anan ne amma ina son yana yi daga tambaya Mmm. kuma na ga a take da fatan kana lafiya bayan haka salman na ga abin da ka rubuto mu kuma na yi mamaki don ban taɓa ga canjin samu haka daga gare ka ba amma idan na ɓata maka rai ban sani ba to don Allah ka yi haƙuri kuma salmani ko da zan yi wa wani abu to wallahi ko ba zan yi maka ba domin ko ko ranar da muka gaisa da kai magana ta ne akan ka take ba wani ba don haka idan da dama ina so in samu goyon bayan ka shi kina ciki eh, ni ma saurayi ne suke bada in ci zuna shi sa nace kawai gwaran zuwa sai mun guna jin ko ne duk ma sun ta huta kin gama ne na gama alaikum. Eh, Ba su abin nan ba. da kuma ba shi ba sai ni na abin nan ba. لسافرات انت كنا نسينا عبنا رجعني وين تأذي كلمة تعرفها رجعني لسافرات يا عبنا ما وراء بنتي بغاتك توجد وراء بنتي to ka abu ke nan kai to sai ki ji a sami ki amfani ni ne sai abin nan ba to sai na ce to sai an ji ba na gode fa to sai zai

ka gane da Allah ke ilma shi ba sai na cika sai rubuwa to ni ban banu magana su da zuciya tsammani ko da zan yi wa wani wani abu to wallahi kai ba zan yi maka ba domin ko ranar da muka gaisa da kai magana ta ni akan ka take ba wani ba don haka idan da dama suna so in samu goyon bayan ka domin a gaskiya ni ina son ka sosai fiye da yadda kake zato ka huta lafiya ni ke taka Anisa Dr. Sadiq Anisa Dr. Anisa da Tafadu, Anisa daga Anisa zuwa ga Salmanu. musulmanu ni na ta karfin mai soyayya da kai kuma ni ajina ya wuce na ka sosai domin ruwa ba su an kwando ba ne don haka ka nemi daidai da kai ka ji ko da mm. yi na soyayya zamu ne ka mu da lafiya ranar shi kenan sai mu zauna mu discussion abin da ya kamata mu da muke da jaraba a kusa ba sai mu zauna mu tattauna duk abin da ya kamata ma kaga mun samu wannan ita da zai kuma kana da handa abin da kuke ni ba wata handa abin da kake kuma ina da shi ya bana da kuke shi shi kenan ga su da su ba wasu ne ba wasu ne masu ta ni da su ta ba shi kenan amma dai ai ai ai ko ta ga duk da samu sai cikin wani yadda za a yi sosai Salmanu ni na ta karfin mai soyayya da kai kuma ni ajina ya yi na ga sosai domin ruwa ba su an kwando ba don haka ka nemi daidai da kai ka ji ko ni nan da kake gani na to ka kyale ni kawai domin kai ba za ka iya ja da ni ba idan kuma ka ki to za ka fuskanci matsala har na kake kuma kai waye me kake da shi kuma me ka ka to ka kula daga Anisa da Sadiq gari lafiya kalau wani abu da kawai na zaki da ke jami amma gaskiya ba jira ai ma kai ne baka sani ba a ne ko ka ba ta da mutunci ba ta da kirki ko kaɗan kai ne baka sani ba kan kai ma salman banda abunka me zaka da wannan ƙasafan biyar yarinya da bata dace da kai ba kwata-kwata ba kusan ka take yi ba ya kamata ka nemi wasu kake son ka ta dace da kai ko ba ka ba ko kai ya ka gani amma sun san hausa sun ce sun ko faɗa ka ne eh, to haka ne amma dai ka duba ka gani tunda kana ƙwarar ka da ba za ta maka haka ba me ƙaunar ka wacce ta dace da kai su za ta duba shikin hakan farko adam dama biyu har dai miki korafi a eh, kan Eko, eh ai za mu haɗa To shi ke nan. Hmm. da ke. Na gode. Sai mun haɗa fa. Hmm. Anita, ni kawai don gidan yi ya ban san me ni abin da kika rasa da ni na san mai ma kawai ni dama kawai yana miki abin nan ne kawai saboda kama da ita wancan kawai shi zai kira abin nan amma ku duk cika damu Allah da jiyin da za a yi ni kawai zan maganin abin zan san yadda za yi ko eh, ni Anita bari na sakin mu a hutun suna na wuce shi ne kasu gana mata wuce da sai dai mun haɗin kawai na gode ba sai mun haɗu ana jiran ana jiran ana jiran sai ka cire ba salmanin da na sani ba don Allah ka rinka cire damuwa daga ranka salmanin ka wani abu ne ta ce na damuwa da yana saboda kama da taimaki kama har mutumin da ya mutu ya mutu kama da wani ko baya zama wani wancin ba haka ba wai kai da ita kaka isa kun nan kuwa aiko wace a kawo mutu kasa wa aka aiko a basta kusa gwagwani dama an ce ai ta yaro kyau take ba ta karko ai da ta ga ta ba ta ga ta ba ta ma ina da ganin gidan kan uwa ne ki shine na biyo aure na ce wa ran zuwa gaisa saboda kana bi ba zan karfe da abokin na ta sannan ba a makaranta gaskiya ne wato ki sani ne wani abu na so in fahimta ne shi Salman yana boye min kuma amma sai nake ganin kamar yana nema ya dauki so ya dora na wannan kawai ta ki Anisa bayan kuma ga bayan Allah an dade ana abun nan kin gane ai kuma mu ma muna kuma ne ya ya ne ka ci a cikin da ke tsarin san mace ta da Allah haka ne ko ka da za a yi mm-hmm. kai ka san cewa ina cikin jinin soyayya cikin wannan abokin naka sai mu rufa wa kanmu a cikin ka kuma min in mata maka shi ne jawabi an gama ki komai yanzu da ɗauko ki haɗa waya in haɗa miki waya kin gane ki kulla min ita zan kulla miki kawai komai sai gani ana tunan tsariya ne ni da ma kina san ba wani kin gane wannan ba ni san ba wani san ta yake a baki da Allah da ganin ki ma sai san dole ma kuma san ki ni ne ina son ni kaina wani abu kawai komai ya kawai ne ki ki ki ba abu ki zo wannan hajiya a mutum kusa da ko ba wani kawai da ko ya ya ran je wajen jamila ne jamila an yi za ka samu jamila yanzu ta jira don yana jin ana samun jamila irin wannan lokaci sai dai ta magana da kira zan je in duba kuna ta ko bari zan duba inda kawa kana garin ba zai bari kana je nan su eh, barin da wasu jira ka jira na da

share wani zancen na kama a ɗauka hannu biyu gaya ni ne na domin wanda ya ce yana da kai kai shi wanda ya ce baya da kai da shi kawai ko ba haka ba da Allah gaskiya na yi mantuwa da Allah ka ci da ba da da to ne ban gane zancen wace a wai anisa wai abu sai ba ka sabo na bayan akan anisa eh? ita akan anisa da kodai shi abinda za a yi zan da shi yadda zan yi shi ke nan ba da sai mun dawo ke lallai a fas rashin mutuncin da a fas ma zai mu to wallahi wallahi za mu gani da zai zo ka

kai anita ni fa buri ya gama cika tunda da nake a duniya ban taba tunanin wannan ranar ba alhamdulillah komai ya yi murmushi ta juya a gaban katon ji daɗi. Rai da rai ake soyayya, dangane ne soyayya galiyo da daɗi. ke ɗar fara-fara mai jan fuska. Ni a gare ki ne na nace ba shakka, ta tsallake na so gare ni yana soka. Ke gabar na za na ɗauce wokin gaba daɗi. farfara farfara ruwa mai kyan babba a ɗebo shi dan ki sha shi ki shafa wanka ki samu ƙarin kyan sabba na haske da kwalliya in dube ki in daɗi marmara ta so ni zan dauka je ko ta sai ka tarbe ta da fanka bazana a ce ta dan samu jikinka wurina idan na samu yarka in ji daɗi soyayya zangayin mi soyayya galiyo da daɗi Saurari na zuciya ta na marhaba tunda a zuciyar kina zama ɗan shagwaba na rage a kan kina zama mai kaskaba na ta Allah ya nufe mu daɗi. Ba a sai da so a layi ko kasuwa, ba akwai shi masu shi ba sa basuwa, ni da farin ciki da murna kai ɗan uwa. daɗi Da ta kama rahusa ya soyayyar mana da daɗi. Da share mu sha ruwan soyayya na daɗi. Bana so ki dinga jayayya kar sa na faɗi. alfahari da kai na ke yi shirya mu dan yi daɗi shirya mu da soyayya tana da daɗi sai da su a layi ko kasuwa ko akwai shi masu shi ba za suwa da farin ciki da murna ke yar uwa aye gangane da soyayya gane da daɗi ake soyayya dangane da soyayya galiyo da yanzu Anita in nace kawai kaza da kai da da ke mu bai baro ya kai ba san ba ta kai munafiki bane ba ashe kai munafiki ne mai dari wani za ka ka tsara to wallahi baka isa ba in zo na gama ka fa muku gonakin ka sanin ne ka zo mutum ci mutunci da to ba zai ba ba zai ba ka na gaya maka yanzu kokarin da nake ta yanzu bi ci ga da ta ga da ka ta in zo na gama ka fa muku gonakin ka sanin ne ka watsar da ni kenan ko ni za ka wani rashin mutuncin wallahi wallahi abin da zan gaya maka idan ka sake zuwa kofar kiran sai na sa an ci mutuncin ka mata ka kama hanya ta muna mu na tiya yin kuma wallahi sai ka san ni kai wa haka wallahi wallahi sai ka san ni kai wa haka baka yi saba wallahi sai daga baya daga ta kai kowa da kowa ya rasa ban za mu na fita ban da ya mana me gani ku kai da nake kana mun ba gwamnati da maka wallahi wallahi ma ku dai da hankali ku kawai ku abin da kuke shi ne dai sarki ni da dai hannu ba Allah ya ce kai kuma hakuri ai gajiyar ta safa dole na yi mamaki in ce dai ko lafiya lafiya da ke sama yi a sanin malamin nan jiya shi ne ce dole ko ai da kawai ce ni ma ta yafi gani ban yi ba amma yanzu kisa abin da za a yi fara shi cikin kamar abinci idan muka je sai mu ta ne mu karanta sun daga cikin labarai abin da muka tsunta sai mu ko ba haka ba ki gani ina fatan za ki saurare ni da kunnen basira kuma za ki bani aran hankali ki abin da ya sa na rubuta miki wannan wasiƙa ta shi ne wato na yi mamaki yadda aka yi na sauka daga kan wani ra'ayi nawa wanda na sa a zuciyata to amma da na yi tunani sai na ga cewa Allah shi ne almusawwir ma'ana mai cewa al'amari yadda ya so don haka ba abin mamaki ba ne anisa ina so ki karbi abin da na zo miki da shi kuma ki bani haɗin kai domin da rayu sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ni ne salman sadiq abba kashin takardar da na ba a jamila ta baki ba ko ka samu tare takardar na samu na ga kuma irin cin mutunci ne Sai dai sun tafi aka samu daga wurin abokinsa, amma ni na san har da Allah ba Warum damals mit den Schiffen? Şeker, bunu merak edeceğim. Sokak ilanlara mı tutuyor? Ben de orada çok sinirlendim. Ne yapacağız dedin? Seviyorum. Bakın. walwajaye zan ba ku jarumin maza To, to kun ji dakan jali walwajaye Kauna ta a ko'ina bai shayi dan tsananin so na gan shi kuka zanyi gwan ƙarfi ya zamo jarumin maza Salmani taho hofa ni jarumin maza. لما قونا لفتنا قال انجزا تاشب فوق الرينا تاي جرقزا بورينا قدم دار مزا الذي شريزان بان جنجي الأرواح shi dai kaunar ki tana ƙara motsuwa alfahari ina gare ki bai musallatuwa ki daure dai ki rike jarumin maza Allah zai za na ba cikin gidan ƙaunar shi tana ƙara mutuwa. alfahari na agare ki bai misaltuwa ki daure da ikirke jarumi. जन्नम mata na kara motsuwa na zamo kamar wani mai jin ruwa kallabe nake murna kin ji uwa lale lale da da kan wani walwala Anisa zuciya ta ƙara motsuwa na zamo kamar wani mai jin kishin ruwa tallabe nake murna kin ji uwa lale lale da dakan jarumin maza bani da kanjali walwaja eh kin bani da jarumin maza to to kun ji da jali walwaja E, eh, kin bani da jarumin maza yake bai sallau ya gaya masa sai ya ce biyu zai tana wata irin sani kan zina ne ma amma sai ma abin da kuka kuka ba kyauta ne kuma a ba sai ka san na kisa ta hatsari maimakon ka je ka duba ta amma ka kasa zuwa ka rami Abba Salman, sanatuwa an ce min na kisa ta haɗari. Eh. amma kuma a lokacin da aka gaya mu aka ce mu kuma ta mutu to waye gaya mata mutu ok bincike ba kawai daga an gaya mu abu shi ke da sai kawo kai ita ma don haka ake ce mana maza ba mu da alkohol yanzu ka nuna kenan wanda ka san in ita ce lalle sai ta zo ta duba ka in ka shiga irin wannan hali to ai ni ban sani ba ni fata aka mun samu ko ko da ta hadarin ko ban ne same ta ido sai zama ba ta gani ai haka tana rayuwa tana rayuwa ah, ni da ni kama wannan labarin. ya dace ne ka dole ka je ka kun ka da kashin sanin sanin ko kuma ka samu da ɗan wani ɗan wafa sai ka shirya za mu ce dama abin da ya na Ok.